shugaban najeriya muhammadu buhari ya umarci hafsoshin tsaro na kasar da su ɗauki matakai na gaggawa na murkushe 'yan ta'adda masu satin mutane da waɗanda ke hana zaman lafiya a najeriya domin tabbatar da an kawo maslaha da kuma natsuwa a cikin kasar shugaban buhari ya ba da wannan umarnin ne a lokacin da yake ganawa da hafsoshin tsaro na kasar a shirye-shiryen da yake yi na tafiya kasar ingila domin duba lafiyarsa inda bayan ganawar ne ya kama hanya zuwa ingila domin ganawa da likitocinsa kamar yadda sanarwar ta bada tun jiya shugaba muhammadu buhari a wurin taron ya gaya wa hafsoshin tsaro cewa lokaci fa yayi da su ne za su fara kai hare-hare ba su tsaya suna kariya idan an kawo musu hari ba shina mai cewa matakai kamata a ɗauka na ƙarfafa zuciyar 'yan najeriya da imanin su cewa hafsoshin tsaro da sauran jami'an tsaro na ƙasar suna iya kare rayuwarsu kuma su ba su kariya daga miyagun mutane da ke hana ruwa gudu a wurin zaman lafiya a cikin najeriya mai ba shugaban ƙasar najeriya shawara akan sha'anin tsaro manjo janar baba ganin mangono mai ritaya shine ya bayyana haka ga manema labaru bayan da aka kammala taron tsakanin shugaban da hafsoshin tsaro inda yake cewa. President has made it very very clear to both the intelligence and operational elements Shugaba Buhari ya fito fili ya nuna wa dukkan jami'an tsaro da masu leƙen asiri cewa su ɗauki mataki na farko wanda zai tabbatar da sun zaƙalo shugabannin 'yan ta'addan nan da waɗanda ke ɗaure masu gindi ko kuma ra musu baya domin hana su ci gaba da kawo ta'annaki ko tashe-tashen hankula a cikin Najeriya. Mr. President has said that he will no longer tolerate a situation daɗin daɗa babu buhari ya ce ba za a yarda a ci gaba da nuna halin ko in kula akan yadda 'yan ta'adda suke matsa al'umma ba tare da hafsoshin tsaro da jami'an tsaro baki ɗaya an ɗauki matakan da za su tabbatar da cewa an hana su walwala kuma ana kai musu hari ba a jira sai sun kawo hari sannan a yi kariya ba yana ba da mai tabbacin cewa an ɗauki matakan da duk suka kamata domin a tabbatar da an baiwa jami'an tsaro na najeriya dukkan makaman da suke bukata domin samun nasarar wannan aiki dangane da masu kawo tashe-tashen hankula ko ingiza mutane a yi tarzoma ko a raba najeriya shuba muhammadu buhari ya umarci hafsoshin tsaro na kasar su ɗauki duk matakin da ya kamata bisa ga doka a zakalo ire-iren waɗannan mutane a murƙushe su kuma a yi masu hukunci gwargwadon abin da dokokin najeriya suka tsara a yi ba tare da an ci gaba da yin kace na ce na kawo tashin hankali ko rarrabuwar kawuna a cikin ƙasar najeriya ba umar faruk musa murar amurka a abuja najeriya